نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau alhamis sha bakwai ga watan zulkada hijiran manzo tana dubu ɗaya da ɗari da arba'in da wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar dubu da ashirin da biyar miladiya Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan majalisi namu na tuna da Shef Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Tirayam a nan fage cikin jihar Kano. Don ban manta ba, har yanzu muna karanta wannan littafi namu na sharhul Usulis salata wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sana al-usul salasa ko muke bin sharhin da Muhammad al-Hassan al-Misri yayi a wannan darasi namu na ɗari da saba'in da shida muna cikin al'asulu salis asali na uku daga cikin asalai guda uku da malam Muhammad bin Abdul Wahab ya yi littafin da ya sanya musu suna al-usul salasa don kuma mun tsaya a shafi na ɗari hudu da casa'in da takwas lokacin da malam yake magana a kan tarihi na fiyayyen halitta manzanmu annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yake harrakan nabi sallallahu alaihi wa sallam da'u ila Allah tabaraka wa ta'ala sirra a baya mun karanta inda ubangiji madaukakin sarki ya cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya al-mujassir kun fa'ala ya kai wanda ka lulluba ka tashi ka yi gargadi to da wannan umarnin na zo dandanan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabura yana kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sirran amma a koyi saboda lokacin da'awa tana farkonta shi kaɗai ne ma manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka sakkowar wahayi don haka yana buƙatuwa zuwa ji a hankali da sirri malam yace yattaqi wa yaktar ashabal uqulir rashida yana zaɓa ya tace ya nemi ma'abuta hankali shiryayyen hankali wa ashabul uqulil adiyatul karima da ma'abuta cikakken hankali wanda yake masu karanci yuballighahum anillahi tabaraka wa ta'ala domin ya isar da wannan saƙon na ubangiji madaukakin sarki manzala sallallahu alaihi wa sallam da aka aiko shi ya nemi nagartattun mutane wayanda suke da tunani suke da hankali kuma yake da fiƙa da aminci tare da su to shine ya fara isar da wannan sakon da aka aiko shi zuwa gare shi na farko matarsa ya fara yi mata bayani da kusan daman ita ce ma'abuciyar tattaunawarsa tun daga aiko mala'ika jibril na farko ya karanta mishi ikra ita take ci gaba da bibiyarsa da kuma kwantar da hankalinsa da haka ita ce na farko ya fara zuwa ya faɗa masa cewa mala'ikan nan da ya same ni a goban hira na zo na baki labari ya ƙara dawo kuma yau ga abin da ya ce a sanar a yi wa'azi dan da nan fa aslamat khadija radiyallahu anha matarsa na na khadija Allah yarda da ita ta amshi musulunci fa awwal man aslama min nisa ummul mu'minin khadija ridwanullahi alaiha farkon wacce ta fara musulunta a cikin mata gabaki ɗaya ita ce na na Khadija Allah shi yarda da ita ramzul wafa wadda take wani kinshiki ne wata alama ce na halacci da tawa manzo sallallahu alaihi wa sallam wato na na Khadija ta yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam halacci na na Khadija ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sakani sayyidil anbiya kuma ita ce nutsuwar shugaban annabawa gabaki daya mun karanta a baya yanda ta yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da ayyukan da ta yi naka na na Aisha wata abun koyi na nan Khadija kai wata abun koyi wajen halacci da mace za ta nuna wa mijinta da tsayawa a duk halin da yake kuma wata abun koyi ce wajen yanda mace ya kamata ta nutsar da mijinta ta kwantar da hankalinsa wa aslama abubakar ne siddiq radiyallahu anhu naka wanda ya biyo bayan musulunta shine babban abokin nan nashi tun na jahiliya sayyidina abubakar as-siddiq wa aslama ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali ibn abi talib shi ma ya musulunta tunda a gidan manzala sallallahu alaihi wa sallam ake rukunsa kuma a lokacin bai balaga ba shi yasa aka ce fa awwalu man aslama min ar-rijali ash-shafi farkon wanda ya fara musulunta a dukkan waɗanda suka balaga shari'a ta hau kansu shine Abubakar Siddiq wa awwalu man aslama min ash-shibyan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu farkon wanda ya fara musulunta daga cikin yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba shine Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu haka shekul islam kamar yadda malam ya kawo a ƙasa a cikin fatawa haka ya ambata wa awwalu man aslama min ar-rijal al-ahrar al-balighin Abu Bakar Ibn Taymiyyah farkon wanda ya fara musulunta daga cikin mazaje ya ba bayi ba balagahu sune Abu Bakar wa min al-ahrar as-sibyan Ali bin Abi Talib daga cikin yara ya'ya ba bayi ba Ali bin bin Abi Talib wa min al-mawali daga cikin bayin da aka ayyanta zaidu bin harisa shine zaidu dan harisa wa min al-nisa khadijatu ummul mu'minina a cikin mata ita ce na khadija uwar mu'minai gabaki da ibnu taymiya ya ce wa hadha bi ittifaqi ahli al-ilm wannan gabaki ɗaya ma abuta ilimi shine yi imam al-bukhari ya fitar da hadisin ammar wanda yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ma ma'ahu illa kai khamsatu a wa imra'atan abubakar yace ban ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ina ganin shi da mutane guda biyar bayi da kuma mata guda biyu da abubakar suke al-bukhari ya fitar da wannan hadisi imam hafiz bin hajar da ya zo wajen bayanin suwaye wannan ya ce waɗannan matan guda biyu na na Khadija ce ɗaya kuma ummu aiman ko sumayya ɗaya daga cikin su ne da haka dukkan hadisan da suka zo suka tabbatar cewa akwai hadisai da zaid bin arqam ya ruwaito a ali bin abi talib shi ne farkon musulunta wanda imam tirmidhi ya fitar da shi kuma hadisi ne ingantacce imam albani ma ya inganta shi da kuma hadisin da tirmizi din ya ƙara fitar da shi wanda yake cewa abubakar siddiq shine farkon musulunta to ibnu kasir ya ce dukkan waɗannan babu wani cin karon juna ci karo da juna domin abu hanifa ya ba da amsa da cewa za a iya haɗa maganganun guda biyu kamar yadda muka faɗa a baya dukkansu kuma su ba da ma'anar abinda da hadisan suke faɗa sai a ce farkon wanda ya fara musulunta daga cikin maza ya'ya shi ne abubakar sulke daga cikin mata na na khadija daga cikin bayi zai da bin harisa daga cikin yara wanda ba su balaga ba ali bin abi talib radiyallahu anhum ajma'in wannan shine magana da yawa daga cikin malaman ilimi haka suka tafi ta ishaq ibn rahawai kamar yadda aka ruwaito daga qurtubi a tafsirin sa da imamul al da kuma ibn abdulbar al-isti'a da aka suka faɗa kai kenan in aka ce daga cikin mata wacce ce alal iqla ita ce na na khadija radiyallahu anha idan aka ce a cikin maza waɗanda suke balagaku manya 'ya'ya sai na abubakar dan daga bayi zaid bin harisa waɗanda aka yanta daga kuma yara ali bin abi talib waɗannan su ne musulman farko a farkon karin kare babu wani musulmi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam shugaban su sai na na Khadija sai sai na Abubakar sai Zaid bin al-Harisa sai kuma Ali bin Abi Talib waɗannan su ne musulman farko da suka fara musulunta bayan sai na Abubakar ya musulunta ثم بعد ذلك خرج الصديق ridwanullahi alaihi sayyidina abubakar dandanan ya dau hannun da'a bantikar manzala ya faɗa mushi ya kira shi an aiko ni gashi gashi gashi gashi kuma ya yi imani da shi ya musulunta to nan ya fita wa ma kana abadan ka zaharatu shana'iyya allati la tahmilu min az-zuhuri illa ismiha yake bai zaman to ba ibn abubakar kamar irin flower din nan da aka era ta taruba wadda kwata kwata ba ta iya bayar da abin da fulawa ta haƙiƙa fure na haƙiƙa yake bayarwa sai dai a ce sunan fulawa wato idan ka ajiye fulawa malam yana so ya nuna bai tsaya ba haka abin ya taƙaitu a gare shi a'a ya fita bal kana zahratan haqiqi zahratan haqiqiyya min khalqillahi tabaraka wa ta'ala yace a'a fulawa shi wanda yake fure ne wanda yake na haƙiƙa daga halittar Allah subhanahu wa ta'ala wadda wannan filayar la ta hadisu anin nasi arijiha wa aqdiha wanda ba ta karewa mutane ko hana mutane ƙanshinta da turarenta haka ce na abubakar ya tashi ta harraka siddiq bi hadha nur abubakar ya tashi da wannan hassan allazi mana Allahu bihi qalba wanda Allah madaukakin sarki ya cika dukiyar sayyidina abubakar da shi fada'a ila Allah tabaraka wa ta'ala dandanan ya ci gaba da da'awa shi ma a sirrance yana kira zuwa wannan addinin na musulunci wa adatul yawmi tali ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ke gari sai zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam bi khamsa da mutane guda biyar wayanda suke gwaraza nagartattu wanda makka ta san su ta yarda da su ba irin wai gama garin mutane washe gari kawai ya zo da su guda biyar bi ma'ana tun daga lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar wa sayyidina abubakar musulunci to ya tashi yana da'awa yana kira kuma waɗannan biyar ɗin dukkan su min al-asharatil mubashirin bil janna dukkan su suna cikin mutane guda biyar ɗin da aka yi wa bushara da aljanna duk a hannun sayyidina abubakar suka musulunta fa aslama ala yadayhi Usman bin Affan a hannun sayyidina Abubakar Usman dan Affan ya musulunta to ka duba aikin da Usman dan Affan yawa musulunci ta hanyar sayyidina Abubakar to kaga in ka dauki aikin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sannan sai ka dauko kamashin aikin sayyidina Usman duk abin da yayi an sa sayyidina Abubakar kaga daman shi yasa kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girman da darajarsa ba za ta musulunci ba ba wani wanda zai musulunci tarin ladarsa domin shi kadai ne ya kira waɗannan kuma daga nan har yau har gobe har tashin alkiyama duk wanda ya sallah ko ya azumi ko ya bautar Allah ko zikiri sai an kai mishi kamar shi yanzu kusan mutum musulmi miliyar to daga lokacin su zuwa yanzu miliyar nawa ne biliyan nawa ne musulmi yanzu over one billion duk wanda ya sallah duk wanda ya azumi duk wanda ya ce Allah duk wanda ya ce subhanallah sai an kai wa manzo Allah sallallahu alaihi sallam kamar shi to anan zaka ga girman al'amarin da girman ladan da daraja da daukaka da yake ɗauka ko ta wannan hanyar ba ma ibadarsa a karan kansa ba da bin Allah da tsoron Allah su a karan kansa a'a ibada da tsoron Allah kowa sai ya samu kwatankwacin ladarsa to kuma sai sai dina abubakar ya biyo baya in ka ɗauki abubuwan da sai dina usman ya ma musulunci to shi ne musulunci da shi wa abdurrahman bin auf da abdurrahman ɗan auf kowa ya san abubuwan shi ma da yawa musulunci wa talha ibn ubaidillah, da talha ibn ubaidillah. wa sa'ad ibn abi waqqas da sa'ad ibn abi waqqas wa zubair bin al-awwam da Zubairu dan awwam waɗannan baya su a musulunci to dukkan su sun musulunta a hannun sayyidina abubakar shi kuma sayyidina abubakar ya musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai in kai ta plus kana ta ɗebo fasantar ɗin fasantar ɗin sai ka ga tarin albarkar da suka samu duk wanda ka ɗauko tarihinsa a mutum biyar ɗin nan za ka ji irin hidimar da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam da hidimar da yawa musulunci da kariya da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu da dukiyarsu a cikin nan wasu kuma da ƙarfinsu wasu da jarintarsu haka suka tsaya suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wa a'lanu islamahum bayna yaday Allah tabaraka wa ta'ala suka bayyana musuluncin su a gaban Allah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka shiga musulunci wa hakaza bada annas to haka sai mutane suka faru suna shiga musu yadda na fi dinillah ana shiga addinin Allah yauman ba'da yau yau da gobe haka akai ta shiga yau wasu shiga gobe wasu shiga jibi su shiga amma dai ranar nan ta biyu waɗannan mutum goma su kaɗai ne musulmi a duniya gabaki ɗaya ba wanda za ka ce musulmi sai su su kaɗai ne musulmi goma nan to kada bayan nan sannan kowa ya fara shigowa wafi daril arkam bin abil arkam to anan da mutane suka fara yawa an samu ɗaiɗaikun mutane da dama to sai ya kamata a samu wajen wani majalisi da za a rinka tattauna ana sanar da saƙon Allah ana yin sallah yadda ta halatta a lokacin ba guda biyar ba a biyu ta farilla ana yin azumi kamar yadda ya halatta a wannan lokacin ba azumin watan Ramadan ba ana yin zikiri ana yin abubuwa ana sakko da ayoyin tauhidi shi yasa duk yawancin ayoyin tauhidi da ka kaɗaita Allah a lokacin suka yi ta sauka manzo Allah yana musu sharhi domin yanzu waɗannan al'umar waɗannan da suke gaban manzo sallallahu alaihi wasallam al'umma ce da yawa daga cikin su hadithu ahadin bi shirki yanzu suka fito daga shirka jininsu da tsokarsu da tunaninsu da ra'ayoyinsu ga baki ɗaya ya kafu akan me akan haɗa Allah da wani wajen bauta yana buƙatar a yi musu foundation mai kyau tabbataccen foundation na ne na imani na kafa tauhidi to sai aka tanadi gidan arkam ibn abdul arkam wanda gida ne wanda ba zai ɗau hankali ba ba wani babban gida ne ba da za a ce mutane suke shiga gida ne da zai ɗau hankali ba a ce za a yi mitin irin wannan a ce wannan gidan za a ci wannan ma ɗaya daga cikin tactics ne ba dole in za ka tattauna in za ka yi abubuwa in za ka yi wani abu na sirri da kake so ka fitar da al'umma wani manufa ba zuwa za ka yi kama babban waje wanda zai ɗau hankali kaga ba a yi a gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a yi a gidan sayyidina abubakar ba ba a yi gidan sayyidina usman ba kuma waɗannan duk masu kuɗi ne ko manyan mutane na a gidansu ba yawanci in aka shiga aka fita to za a gane domin gida ne da yake kan ido za a ce ana shiga gidan wani fanni ya faru kamar yanzu kawai kun taru kuna miki sai ku samu wani wanda yake gida a can cikin sha'ad cikin unguwar da babu ko ghetto area ku samu mai gidan wani mai daki daya haka ba ma ban daki da kaza da kaza to a nan kuke ba in an ga mutane sai shiga ma to me za su yi a wannan gida to shine aka ɗauki gidan sannan kuma aka tsara yadda za a yanka shiga ba ru za a taho a shiga ba kuma aka tsara lokacin shiga lokacin tsailula aka fasfafo lokacin da an yi sallah azhar ga afin ranar nan na makka kowa yana can yana bacci ya tafi ya huta in ma ba ka bacci ka nemi wata inuwa ka ki gida ko wani wajen sanyi lokacin da kafa ta ɗauke to a lokacin kuma suke zaruwa ɗaiɗai da ɗaiɗai wa'annan suke haɗuwa a wannan gidan duk wannan planning ne a faɗa ma cewa addini sai da planning sai da tsari قام النبي صلى الله عليه وسلم يربي هؤلاء الأصحاب من ذا صلى الله عليه وسلم من تأتي تجبدا تربيا تبدو أن أركب أمتان يزكي نفوسهم domin ya tsarkake ransu wal yuhazziba akhlaqahum domin ya tashi, ya tsarkake ya tarbiyyantar da ɗabi'unsu linara minhum da zalika al-ajab domin bayan haka mu ga abin mamaki an tanade su an sa musu lokuta babban abin da ake yi ɓarkake zukatansu ɓarkake halayensu haɗa su da ubangiji maɗaukakin sarki a cikin kalmar shahada da kaɗaita Allah domin su zo su fitar da wani irin namazi wani misali na ɗan makarantar da suka fito daga wajen malamin da ya kowane malami Ban wallahi yazulu kullu azbin idza alimna anna allazi rabba haula huwa al-mustafa yace kai yace na rantse da Allah dukkan wani al'ajabi ba zai gushe za a daina al'ajabi za a daina mamaki me na mamaki in har kasancewa waɗannan 'yan makarantar waɗannan ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya tarbiyyar su kaga shikenan ta tsare babu wani malamin da ya kai malami. babu wani mai iya koyarwa da ya kai malami. ba wani maɗaukaci da ya kai malami. ba wani mai tauhidi tsoron Allah sanin ya kamata mutunci tarbiyya da ta kai malamin shi to kaga sun zaman to waɗannan da suka fito daga wannan makarantar suka zama tsarkaka in ku kowa wa kafa wannan kaɗai ya isa a ce malamin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbahum tarbiyatan ya tarbiyantar da su wata irin tarbiyya. tarbiya satawallu duniya ta taqifu amama hadha almanhaj tarbawi duniya ba za ta gushe ba tana tsayawa a kan wannan tsari na tarbiyya. talabot na tarbiyya. wanda ba ya shi waqfatan waqfata izazin wa ijlalin wa isbarin a tsaya tsayawa ta kambamawa ta girmamawa ta ganin girman su wannan ta ganin girman wannan tarbiyya wa idza kana kullu tilmizin fil ada idan ya kasance duk wani ɗalibi da al'ada ya tabitu min asasir ustaziki yana cinnuwa yana tsotso yana ɗabi'antuwa da wani abu daga wajen malaminsa kowane ɗalibi ɗalibin da ya zauna wajen malami ya buɗe littafi tun daga a hajjar aka yi karatu aka yi hannuni kala-kala sai ka ga wannan malamin ya tasirantu ya cinno wani abu daga cikin abin da malamin nan yake kai to wannan fa na ɗalibi sai ya yi wannan falakum an tatasawwaru kaifa yakunu al-iktibas idza kana al-murabbi wal muallim huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to ku tsawara ka kayyala ka kwatanta kai tunani idan ya kasance wannan wanda za a kwaikwayo daga wajen shi wanda za a ɗebo daga wajen shi wanda yake shi wanda ya tarbiyya ko malamin shine manzon Allah alaihi kisa da yawa waɗanda suke zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa ake musu raddin wanda raddi babu nassi ba sai ka jawo aya ba ba sai ka kawo hadisi ba kace yanzu a tsarin wannan salabas din da tarbiyya ta musulunci a yanzu duk wanda ka bashi ɗalibai mutum arba'in kawai kace ya shekara ɗaya ya koyar da su math ko english ya shekara ɗaya na koyar da su suka yi jarabawa aka ce gabaki ɗansu mutum hudu ne suka ci mutum talatin da shida sun faɗi wanne ne matsala a ilimin a education a education a tsarin ilimi na tarbiyya to wane ne matsala malamin ne matsala farko ba ruwan duk wani mai bincike in ya zo ba ruwan shi da ɗalibai kwairi da za a bayar ku kira malamin mu tambaye shi wai shekara ɗaya ne koya wannan yara shekara ɗaya ne ka koya muku ne kake duk sun faɗi to wannan malami ne fa kwaman ma na yanzu adi to sai aka ce waɗannan ɗumbin sahabbai ɗin manzala sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su shekara ashirin da uku yana koya musu tauhidi yana koya musu tarbiyya da su yake yaƙi da su yake tafiya su yake zaman gida su ne surkanta su ne abokansa ya aura musu sun aura daga wajen shi su ne abokan kasuwancinsu shi ne da daɗi ba daɗi duk tare yake da su a wannan shekara ashirin da ya koma ga ubangiji maɗaukacin sarki amma ga baki ɗaya suka yi sai mutum biyar ko shida duk suka bar musulunci to kaga wannan wa kaza ba isa da yawa malamai suke tano zan Allah kaza to me yazo yayi kenan a shekara 23 kaga kenan ka nuna ba ma da da'awarsa ma gabaki ɗaya ba da yi nasara ba inda mutanen da ya zauna shekara ashirin da uku ya saukan musu da alkur'ani tun daga fatiha har nasi ya musu bayani ya karantar da su hadisi ya yi komai gabaki ɗin su mutum shida suka tsaya akan abin da ya bari sauran gabaki ɗin su sun yi ridda sun bar musulunci kuma daga cikin waɗannan wanda suka yi har da manya-manyan su abubakar ɗin nan su usman ɗin nan su talha su ubaidillah su sa'ad bin abi waqas wanda ranar farko suka musulunta har da su duk sun bar addinin musulunci sun yi ridda Har wannan mutum ko giyar wake ya sha bai kamata yi wannan magana ya kamata alal akalli ya san cewa tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tarbiyya ce wadda ta shiga cikin jinin su da kokar su ta yi tasiri yau dan me ake cewa ga malaman wani ko yanzu fa za ka bugi kirji wani ya ce ai in ka je saudiya ka je misira ka je sudan ka je kaza za ka ga ɗalibai suna buga ƙirji ni ɗalibin usaimin ne sai ka ji ana girmama shi ya zauna a gaban usaimin ya yi karatu ni ɗalibin wane ne ya zauna a gaban shi ya yi karatu ko mu a najeriya nan za ka ji an ce mutum zai buga ƙirji ni a gaban malam abubakar gumi na karatu a gaban shek jafar na yi karatu a gaban wane ne karatu sai ka ga ana girmama ka ana ganin wannan karatun naka yana da nagarta domin nagartacce ne ya koya mu kuma ya zama abin alfaharinka kuma duk malaman da aka yi tarihin su tun daga karni na hudu har yau duk malamin da za a yi tarihinsa farkon abin da ake gane tabbacin iliminsa da nauyin iliminsa shine sai an faɗi malamansa ya yi karatu a waje kaza ya yi karatu a waje kaza ya yi karatu a waje kaza da ka kalli malaman sai ka ce lalle wannan malami sannan kuma sai a zo a ce ma ya karantar da wane da wane da wane da wane da ka kalli ɗaliban sai ka ce lalle wannan ya cika malami to haka kowane malami yake to amma kai ka ce ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta gabaki ɗayansu 99.9 percent gabaki ɗayansu sun bar tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wannan hankali ba zai ɗauka ba malam waɗu za ka na kullu manhajin ko minhajin fil adatu in ya zama to kowane talabas da aka sa a al'ada ya turuku tabi'atu alaman ya tarabuna alaihi yana bar wani stamp wani asarinsa akan waɗanda aka karantar da shi in ka ɗauko salabus ɗin wanda suka karanta lo ya yi aji biyar a lo ya je lo school wannan salabus ɗin da aka karantar da shi sai kaga ya yi tasiri a jikin shi in ka karanto sai kaga wata ɗabi'arsa daban yake da ta mutane domin sai an koya musu shi wani mutum ne na musamman ya san doka naka ba leman ba ne ba ba kima kwanta ba ne sai an koya musu a salabar ɗin ya zai ci abinci a ina zai zauna to duk irin waɗannan abubuwan sai kaga wanda ya zama barista ya tasirantu da wannan salabar ɗin da aka karanta musu haka wanda ya karanta likitanci sai kaji yana domin musamman yana da wani tasiri na wannan likitancin a jikinsa aka wanda ya engineering aka wanda ya psychology aka wanda ya education sai ka economics wanda ya karanta economics ya yi girfi sai ka ga yana lissafa abubuwansa a rayuwarsa sai ka ga ya zama ɗan tsurku tsurku wato duk abin da zai sai ya lissafa me zai shiga me zai fita in in kaza ya fita me ya shigo me ya shigo me ya kamata ya ke? saboda menene ikanan ɗin da aka karantar da shi a salabar ɗin ya koya musu wannan to kowane fanni na ilimi haka wata kalmar zuna alaihi duk wanda ya koya ya zama ɗalibin wannan salabar ɗin sai ya koyi wannan falakum an ta tasawwar to yanzu ku sawwara kai ta ya kunu tsada ya wannan asarin da alamar da tasiri Allah zai turka ala ƙulubi wanda aka bari ala ƙulubi wa ƙulus sahabati radiyallahu anhu wanda aka bari a zukata da hankulan sahabbai wanda banzan Allah ne ya karantar da su sallallahu alaihi wasallam wani mujarrad ko samista ce za ka yi samista takwas samista takwas a shekara wata shekara wata hurhudu ta samista sakan samista in ka hada hudu to takwas shikenan abin da suka yi suka fito da wannan tasiri to ina wanda ba samista system bane ba ba so ake a ci jarabawa ne ana zaune da shi yana karantarwa safe da yamma dare da rana kuma a shirye yake a taho gidan shi a guje a kowane lokaci a yi tambaya ya fito ya karantar shekara ashirin da uku cir a ce wannan manhajin da wannan tsarin da yi tasiri ga waɗannan ɗaliban ba. To kenan me aka koyar da su? wa ya koyar da su da haka duk abin da zai je da hawo ba su kake tsora ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake so ka ce ya gaza wannan kuma babban musiba ne ashe ya kamata mu san cewa darasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka darasta kuma waɗanda ya koya da wanda suka zauna da shi wanda ya mutu yana mai yarda da shi duk abin da zaka ce a eh, eh, ku ai a hadisi an ce na ya kaza dama ai ba ma'asumai bane ba dukkan mu ba ma'asumai bane ba dukkan mu muna laifuffuka muna aikata ba daidai ba kowa yana yin abin da yake yi za a ce sun aikata kaza sun aikata kaza sun aikata kaza eh wani sai ta kawo ma an kama ai daga cikin sahabbai ne aka ce kaza daga cikin sahabbai ne aka ce kaza eh duk haka amma da yawa a ayoyin ƙarshe da suke sauka Allah ya san abin da suka aikata suka je na sai laqad taballahu anil nabi wal muhajirin wal ansari lazina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yuzigu qulubu fariqin minhum fi sa'atul usra dan me aka ɗauko wannan abin da kuke faɗa na farko din, tun daga gidan arkam har fita zuwa madina saboda lokaci ne mai wahala wanda suka bi shi to laqad taballahu Allah ya karɓi su ko da kafin wannan ayoyin a cikin an karjo min ku man yuridu dunya wa min ku man yuridu akhirah daga cikin ku akwai wanda take son duniya akwai wanda take son lahira da kun yi kaza afallahu anhum sai Allah ya ce Allah ya musu afuwa ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin alqur'ani wala qad afa anhum Allah ya yafe musu duk in Allah ya da laifin a nan take kafin ka sha numfashi kana can numfashi in ka daga ayar sai ka ji an ce wala qad afa anhum Allah ya yafe musu sun laifukan ba dan haka wani ya zo ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma za Allah ya bada tabbaci a hadisansa ingantacce wanda ake mallaka bi da himar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa ya zauna ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jariya manzo Allah ya kai dariya ya ba yana son zama da manzo Allah ya ba shi labarin rika manzo Allah yana annashuwa da jin shi amma aka kamo shi yayi shagiya manzo Allah ya ma bulala aka ƙara kamo shi ya shagiya manzo Allah ya ma bulala aka samo shi ya sha giya manzo Allah ya mabulala can wani daga cikin sahabbai ya ce tar da wannan akhzahu Allah Allah ya kunyatar da shi manzo Allah ya ce la la la la wallahi na san yana san Allah da manzansa ya fa sha giya amma manzon Allah ya ce yana san Allah da manzansa wanda ya ɗauki sirrin musulunci gabaki ɗaya za a kawo yaƙi ya ɗauki mace ya sanya ta a cikin tanti a yi kitso aka kitso da suka za a kai wa makka aka zo da shi ya tsaya gaban manzo Allah ga ka wannan cin amana ka rubuta takarda ka ce manzo Allah yana shirin kawo muku yaki. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya gashi gashi sai dan me kai haka rasulullahi wallahi dan masalaha gare ni a makka ina da wasu ƴan dabbobi da ƴan kuɗi da 'yan menene na bari kuma da ƴan uwana da menene sai na ga kamar wannan ba wani abu ne ba sai na ɗauki takarda na ce ko kin za a kawo muku yaki wannan a doka kowane lokaci in mutum ya yi wannan kisa ne ina sai da umar ya ce kyale ni in da kiwuyansa in kashe shi manzala ya taso ya ce innahu qad habara badara ya ce ya je badar baka san Allah ya leka mutum ɗari uku da wani abu wanda suka je badar ya ce ku aikata duk abin da kuma ga dama na gafarta muku wanda Allah yana kare sahabbansa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suke zuwa su ce wani fa ya je ya ce ma kaza wani ya ce kaza wani fa ana magana ya ce kaza wanda Allah ya tashi ya tara mutane ya ce dan Allah daga yau duk wanda ya magana wata mummuna ko ya faɗi wani abu ko ya zo na yi wani abu ya ɓata mishi rai ya daina haka aka yi mana ma a majalisi ya daina faɗa dan Allah dan annabi kan wanda ya sake zuwa dan Allah kan wanda ya sake kawo mu yace ni ina so in rabu da sahabbai na gabaki daya ina son su suna so ka wani ya ƙara kawo min gulma wani ana yake sahabban nan duk gabaki ɗayan su ina son su suna so na in ma wani ya je ya faɗa ya yi kaza ka a zo a faɗa min manzo Allah ya muka musu gafara to kaga irin waɗannan shaidodin da irin tarihi da ka karanta da gudunmuwar da suka bayar wannan zai sa alal akalli zagi da cin mutunci a in kai ɗan halal ne ba za ka yi musu ba ko yanzu ko na yanzu ko yanzu su sardauna na biyu ina zagin su da cin mutuncinsu wata riba zan samu barantana mutanen da suka rubu wuce shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wani abu ko da hamsin da wani abu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wata al'umma ce ta wuce yanzu gaba su suna wajen Allah kai ne baka san ina kake ba amma yanzu su ne abin zagi da cin mutunci kaga wannan babban musiba malam yace fal manhajul ladhi tarabba alaihi haula talabus din da waɗannan da tsarin da waɗannan suka renu a kansa wal qur'an was sunna ina al qur'ani da sunna ba su san komai ba su kai qur'ani da sunna ake karanta muku? a cikin fiqhun yake a cikin tauhidin yake a cikin komai yake ba ta wata balaga ba ta wani nahau ba ta mantiki ba ta wata arus ba ta wani makasidin shari'a ba ta wata siyasatin shari'a ba duk a cikin nan alkur'ani wa suna kawai ake mutu. domin suna da takaccen larabcin da zauƙin larabcin da ba sa bukata sai an koya musu balaga ko na hau ƙur'ani yana sauka sun fahimta muna yanzu kake ta zuwa ana koya ma balaga da na hau da sarfu da menene don ka koya wannan ya sun cike wannan a balaraban ƙauyen da bai musulunta ba yana kishinge shirye aka ce a sari wa sari ƙasu fasa'u aidiyahuma jaza'an kasa ba na kalan min Allah wallahu ghafurur rahim ya tace ce kai wanda ya faɗi wannan ba haka ba ne. aka ce to kai ka taɓa sanin alqur'ani ya ce la ban taɓa sanin ba yanzu ba ka shigo ba ka san musulunci ban sani ba ka san an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ban sani ba ta ya kace wannan ba haka bane ba yace a ai ba za a yanke hannu ba kuma a ce kuma gafa ka dai duba aya kaje in ayan ya duba da jin larabcin sa yace ya duba ce, okay na yi kuskure as-sariq wa a faqa'u ma jaza'an ba na nakalan nuna ma. wallahu azizun hakim yace yawa azzafa hasana buwaya yayi sai hukunci wannan fa wanda bai taɓa sanin musulunci ba to ina wanda kuma suke gaban wannan Allah Qur'ani yake saukar da su baka bukatar maqasid ne manufar shari'a sun san shi duk wannan ba sa bukata domin alqur'ani da sunna kawai ake karantar da su na'am rabban النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في fi daril arqam أبي abdul arqam manzala sallallahu alaihi wa sallam ya tarbiyanci sahabbai a gidan darul arkam dan abil arkam wa ma zala mustakhfiyan bai gushe da yana koyi hatta nazala alaihi qaulullahi ta'ala har sai fadar ubangiji madaukakin sarki da ta sauka ba'da salasa sanawatin kamila bayan shekaru uku cikakku ana da'awatu sirriya kenan salasata shekara uku cir ana faɗa fasta bima Umaru wa a'rid 'anil mushriki Allah madaukakin sarki ya saukar da cikin ayatul hijj yake fasta bima Umaru. yanzu ka fasa kwai ka yi wa'azi ka bayyanar da abin da aka umarce ka wa a'rid 'anil mushriki kuma ka kauda kai ga mushrikai to kaga anan yanzu so ake ajiyar da su In da an ji ɗaiɗai da ɗaiɗai da ɗaiɗai an taru ana ta addini a sirri ana ta menene to yanzu sai Allah madaukakin sarki ya manzo sallallahu alaihi wa sallam yanzu marhalar wannan ta ƙare dama state state ne to wannan state din ya ƙare yanzu state din so ake ka biyar da mushrikai ka fasa kwan duk makka ta ɗauka ga abin da ake fa wani sabon addini daga Allah ya zo wata sabuwar rayuwa ta zo wani sabuwar ɗabi'a ta zo wani yanayi wani juyin mulki wani revolution mu kauce da duk hanyar da muke bi mu wata hanya sabuwa ya zo yanzu so ake kowa ya bi ba magana kuya wa nazala qaulullah ta'ala faɗa ta'ala fada Allah madaukakin sarki ko sauka wa anzir ashirataka aqrabi yanzu ka gargadi yan uwanka na kusa فسعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hau dutsen safa wanda yake kusa da Ka'aba kama fi fi sahihayn min hadith ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala kama yanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito na'am yace lamma nazalat yace yayin da wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi yan uwanka na kusa ta sauka sai da nabi sallallahu alaihi wa sallam ala safa yace manzo Allah alaihi wa ya hau kan dutsen safa fa ja'ala yunadi sai sanya yana kira yana shela ya bani sihiri ya ku ƴaƴan sihirin ya bani addi ya ku ɗayan addi libutuni quraish yake kiran wannan dangi dangi na qurayshawa hatta fitamaru da baki ɗayan su sai suka haɗu tunda an yi kira daman yana daga cikin uslubin tara mutane ka hau dutse ka yi shela to da ka hau dutse ka yi shela to a wannan ana ganin wani amurin jalal ne wani babban al'amari ne ya faru naka mutane gabaki ɗaya za su taru fa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja sai zamanto idan mutum ma ba zai iya fita ba sau da rashin lafiya ko wani abu makamantan haka arsala rasulan liyanzura ma huwa sai aika ɗan sako ka je ka ga menene ake kira mu faja'a abu lahab abu lahab ya zo wa quraishun da jullun duk manyan quraishawa gida gida kowa manyan su suka halarta na garin makka da suka zo suka haɗu hikima ta da'awa ba wai kawai manzala sallallahu alaihi wasallam daga haɗuwarsu kawai wa'azi ya fara ba a'a sai ke so tabbatar da sika da amincin nan da suke da shi faƙala ya ce a ra'aitukum lau akhbartukum a ra'aitakum a ra'aitukum lau akhbartukum anna turidu an tuhira alaikum a kuntum musaddiqiyya shin me kuka gani idan na baku labari da mahaya maya'a cike da kayan yaƙi a bayan dutsen nan tsakanin dutsen nan da wancan dutse so suke kawai su kawo su muku farmaki su afko su yaƙe ku za ku ga ga kani qalu na'am suka ce eh ma jarabna alayka illa surikan ba mu taɓa wani ganin wani abu a wajen ka sai gaskiya ai da ka ba mu labari ba ma ce sai an je an gano ko an je an leƙa kowa gida zai tafi da gudu kawai hawo doki ya ɗauki makami a taho domin ba mu taɓa ganin wani rashin gaskiya a tare da kai ba abin da muka sani da kai sai ɗan tsaffatin gaskiya da gaskiya qala sai ce fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid fa inni nadhiru lalle ni ne gargadi ne a gaban ku kuma ranar tashin alkiyama akwai azaba mai raɗaɗi to kaga anan sun fahimci me yake nufi fa inni nadhirun lakum kawai yace baina yadai azabin shadid ina muku gargadi akwai azaba mai radadi fa qala abu lahab sai abu lahab yace tabban yau sa'iral yawm alhaza jama'ana tar kai har karshen rana don wannan ne ka tara mu abu saboda ya yi sauri ya faɗi wannan Sau da shi ya ɗauki harkar kawai ta gida gida ce da ya za a da ta ƙarshe ya za a za a tashi sako kuma a ɗauko a bani Hashi da bani abdul mutalib in wannan ta hari ga su daman shayar da tufatar da ɗalibai ɗakin Allah da shayarwa duk a wajen yake kuma a ce yanzu ma sun ɗaukaka kuma a ce nafci ma kuma a cikin su yake da yawa mutane dama abubuwan da yake halakar da su hasada ko ana khairun minhu akwai mutanen da su a rayuwarsu ana khairun minhu ne ɗan ƙungiyar shekan kenan ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin sai ta ce ai na fi shi alkhairi ne ne dan wani dan gidan wani mu ya kamata to ana khairun minhu akwai da yawa yanzu da mutane ɗan ana khairun minhu da an ce wani ta ce waye wani mu ba a ce mu ba ma za a ce wani to ƙungiyar shaidan daman da ya kafa tun farko ana hairu ne duk wanda Allah ya ba wa ni'ima suke gani ni kai ya kamata ya ba to ka sani ka zama ɗan hizbu shaitan ka zama ƴan ƙungiyar shaidan ɗan ana hairu ne ko a muƙani ko a kuɗi ko a ilimi ko a jama'a ko a menene in kana tana danne to hairu ne to shi ma Abu Lahab an ne a cikin a sauko a gidanku ba namu ba kuma a maraya to ya za a yi haka a nazarar sai wannan ayar ta sauka tabbat ya da adila hadin wa wanda da an sajjala abin da har a natse duniya matuƙar ƙur'ani yana nan ana ta karantawa raddin da ya mushi zafi sai ke gani kamar zambo ma aka yi mar indi ta zauce ta fito tana zagi tana cewa manzo Allah mu yake wa zamba mu yake wa kaza ma Allah sai ce tabbat ya da abi la habin masal lalle abu naka ya taɗe kuma ya halaka ma ajana anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tsururuta ta, ki da basu amfanar da shi ba basu wadatar da shi ba shi yasa a nan gun ake cewa babban abubuwan da ya halakar da abi lahab ganin yadda tsarin sama yake shi yasa aka ce musu abu lahab dan me aka ce ma abu lahab saboda tsabar kansa domin allahab shine karshen koriyar wutan nan da take fita don ka ajiye wuta in tana ci ai a ƙarshen wuta za ka ga akwai wuta koriya to ita ce lahab saboda tsabar kyau to tsabar kansa da abubuwansa to shi ake ce mishi lahab saboda kyau to kaga ya haɗa kyau kuma ga shi ɗan babban gida sannan kuma ga dukiya ga arziki waɗannan ababen su ne ummul aba'isin halakar da mutum inda ya kaza inda ya hankali ba kuma su ne true color ɗin mutum yake fitowa ka gane waye mutum Na yanzu mutum yana nan kuna zaune da shi talaka zai da ko titi baka gane halinsa to miskini ne shi yasa duk wani abu a zuciyarsa zai bari sai dai ta sanda Baka gane mutum gaskiyar lamarinsa sai ya samu mulki ko ya samu dukiya to anan za gane wane ne shi nan girman kansa zai zo Ke sa aka ce waɗannan ababen da kake gani kamar taki ne kamar bishiya ce ta kankana da bishiya ta goba da bishiya ta masara yawan taki ya isa taki shine za ta fi zaƙi ta ƙara bunƙasa ta fi fitowa to idan mutum ya samu kuɗi to zai fi bunƙasa halinsa su dawo bayyana ka gane wane ne gaskiyarsa lokacin yanzu da yake ganin baya buƙatuwa ga kowa da komai ya samu mulki sai ka ga jabbarancinsa ya bayyana daman can haka yake kawai don bai da kofici daman can haka yake don kawai talaka ne don kawai bai da mulki amma daman can haka yake baka san abin da yake faɗa a zuciya ba sai ka zo wuce yana tsari <laughs> na ma ina da kaza da na taka wannan yana a kokon wuce ka zan haka yake daman can haka yake to abu lahab waɗannan abubuwan suka cutar da shi falamma qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yace fa inni rasulullah ilaikum baina yaday azabin shadid lalle ni manzo ne domin nazir manzo ne su sun fahimci wannan kai ne yanzu aka ce fa inni nazirun lakum baina yaday azabin shadid zaka fahimci mai gargadi aka ce su sun sun fahimta manzo ne yanzu Allah an aiko shi wajen ne saboda larabcin yayin da suka fahimci haka wa sami'at makkatu hadhihi al-kalimat makka ta ji wannan kalmomin sai ce fa abraqat dandanan tai haske wa ar'ada ta girgiza ta shiga iftira makka kowai kuma ya zama labarin ake wa ararat gabaki ɗaya makka ta zamanto gabaki ɗayanta ta zo ta samu matsala wani irin sauti na ban tsoro shine wa arga roga irin kukan nan da za ka tsorata to maka ta tashi tana cikin tsoro wa asbada gabaki daya ta zamanto cewa fushi cike da tsananin son ɗaukar fansa da kuma mitin mitin da ganin me ya kamata a yi makka gabaki ɗaya ta ɗauka da lokacin sun fahimci cewa komai fa upside down yanzu ba wani babba sai shi ba wani mai umarni sai shi ba wanda zai shata layi abu sai shi daga wannan mujarrad kai amma ta ce muhammadun rasul ashhadu anna muhammadan rasulullah amma kana ganin akwai wanda zai baka wani abu kabi su daga faɗan wannan suka zai ko yanzu komai a shi yasa ai da suka zo tattauna da shi bai faɗi komai ba dialogue da shi amma suka ce in sarki kake bukata za mu naɗa ka da sun san ritaya zai duk shugabannin makka da wannan kalmar kawai suka ce in kuɗi kake so za mu tara ma domin sun san yanzu sai shi zai ba da labarin ya za a yi da dukiya ya za a tafiyar da ita ya za a nemi ta ya za a kashe ta shi zai mujarrad faɗar wannan abin suka gane komai na lamarin makka ya dawo wajen shi shi yasa sai mutum sai tattaunawa bal wa daqqat qubulul harbi wa au'ada kawai sai aka gina aka kida gangan yaƙi kuma aka yi alkawarin cewa sai an cin mushi tun daga nan aka ce ba zama to yanzu yaƙi za a yi da shi hafin wa sabbat fitawi nan take wallaza a lokacin jamu gaba biha baƙin tsananin fushin mutanen makka ya bayyana alabni hasadiqul mahadiq amin akan ɗansu wanda suka kiransa asadiq mai gaskiya al'amini kuma amintacce dandanan kuma ta juye ga baki ɗaya fushi ta abu lahab ta abu jahal ta utuba ta abu sufiyan a lokacin to gabaki ɗayan su manya hankalinsu ya tashi kuma aka ce ya za a datse wannan da'awar allazi shahidat lahu bis-sidqi wal amana wannan fa da ya faɗa musu wannan shine fa suka mishi shaida yana da gaskiya yana da amana kuma yake nuna ma kenan da zarar ka zo maganar gaskiya to shikenan fa sai dai kai haƙo. duk wani hof da gare ka na al'ummar ka to za su zo za su a yaƙe ka to haka aka zo ana ta ana ta ana ta wanda za mu shiga malam yana bayyana mana irin abubuwan malam a gaba ya bayyana mana mataki-mataki da irin abubuwan da aka ɗauka da sa shi gaba da aka yi don kan menene yake da kyau karanta wannan kasancewa wannan da'awar ba sake ta zo ba ba ana bacci a zaune aka zo da ita ba kuma duk wanda ya riƙe ta kalqabidu alal jamra kamar ya rike wuta ne in ka ka zauna ka huta ba abin da yake damun ka to baka san gaba baka san baya ba kuma ɗan taba kiɗa taba karatu ne to shikenan babu wani matsala amma harkar ba harka ce ta bacci ba ba harka ce ta kwanciya ba ba harka ce ta zama ba ba harka ce ta a daɗi ba daga lokacin daɗi ya cewa. waɗanda suka yi imanin nan kwata-kwata makka ta zaman to gabaki ɗaya ta musu duhu waɗanda suke girma masu sun zaman to su suke nema su cutar da su a lokacin kuma ta fasu komai ya fashe kenan fasa ɗin ya zo aka gane masu wasu suka musulunta kowace buɗun kowace gida suka riƙe mutanensu wajen azabtarwa to anan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka kuma ina ganin akwai tafiya da zani watakila wannan sati ko a lahadi ko litinin to idan tafiyar ta zo to karatunmu kenan sai bayan sallah insha Allah idan tafiyar ta zo a cikin wannan satin to karatun mu sai bayan sallah idan ba mu tafi ne za mu yi karatu amma idan tafiyar ta zo za a sanar cewa babu karatu sai bayan sallah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya nuna mana sallah lafiya Allah ya kare mu ya kare mutuncin mu Allah ya kare addinin mu ubangiji madaukakin sarki ya agaza mana Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agazawarka Allah ka kawo mana sauki marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai hajiya wata ya mata wadda Allah madaukakin sarki ya sa aka mata aiki muna neman addu'a Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa an dace a aikin Allah madaukakin sarki ya sauwaƙewa dukkan marasa lafiya na gida da na asibiti alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته